gaskiya ne baka san ko wace ce ne baka san yadda nake ba kawai kana gani na kawai kaga matar aure na ba abin mamaki a nan wajen shi ainihin aure nufi ne na ubangiji da farko suna na awwal kuma ni jami'in fasfori ne hukumar kwastam wanda muke kara haƙƙin shigo da kayayyaki na kwastam sa'ilin nan ni mutum ne wanda ike idan na ga abin da nake ra'ayi na kamfani gaskiya ta kuma har ga Allah ɗari bisa ɗari kin kwanta mun a zuciya. Gaskiya ni ka bani dariya. To ni dai sunana Samira. Ka ga yin sauri nake yi ko dai za mu ƙara haɗuwa wani lokacin? To Samira in ba za ki damu ba. Da in kai ki mana inda za ki je sai in ga gidanku. Na gode. Ai ni bana hawa lift. Ai ba lift bane. ai duk wanda ya ganka yana son ka dan ya taimaka maka ni ba ma halayya ta bane daukan kowa ba zan yadda ki bar nan wajen ba in dai har ba ke ce kika farta kika ce ba kya suna ba to shine zan tabbatar da haka to mu je to na gode bismillah ce ne ko? Eh, Babban abin da ya fi burge ni da ke. Wato irin yanayin nutsuwarki da kuma wani daɗaɗen ƙamshi da yake fita daga jikin ki shiga kwan zuciyata. Wannan abin na jin daɗin sa. Ni ba shiga gida kan baba ya zo same ni. Zan faɗa ya same ni a gaban mota. Sai an jima. Ga wannan wannan da Allah ko alaihi wasallam. wallahi ba na so a a wallahi ba na so a a sai an jima a kai to alhamdulillah na samu mace kai wannan ko ina ba sai na shigar ita a duniya in ganna ba an san cewa yes na ɗauko mace ta garari eh ƙawata Lafiya na ganki da wannan hijabin kamar kin fito daga gidan limamai? Ki dai ki bari kawai. Wallahi saboda innan yan iskan yan unguwan namu ne yan sa ido ya sa na sa hijabi. Amma an gaya miki wani abu? Hijabi ta min rana dan nayi kasuwa. Kasuwa kuma? Kamar yaya? Wai na fito daga daga gida kenan in ga miki sai wani gaye ya gani. Wai sunan shi Awwal. Yana suna kin san me ya kawo shi? Aure. Aure na ya ce zai yi in ga miki dan yanzu ma ya sauke ni kofan gidan na ce mishi nan ne gidanmu me yasa baki nuna mai gidanku ba haba batula me yasa ake irin wannan zancen ke kin manta ya yan unguwanmu suke munafukai daga saurayi yanzu ya fara zuwa wajena nan da nan zaki ga an an je an gaya mishi an gaya mishi cutar da nake ciki shikenan maganan aure ya ya hargitse kin ga wallahi wallahi ko gidanmu ma babu wanda zai sani kin ga maganan auren nan kawai sai dai su ji daga sama na ya aure wai shi ma dan uwa ne ko yaya to ko dan hannu ne ko ba dan hannu ba ne ni dai kawai aure nake so saboda na gaji da wannan tsinanniyar gantalin da nake akan titi na gaji da ita aure nake son nayi gaskiya ne kawata amma kuma ba kya ganin idan ya gano akwai matsala matsala matsala ba ta kace batula ai kafin ya gano ai magana ta riga ta yi nisa ina ko da zai gano sai lokacin da ya tsinci kanshi a cikin kabari sannan zai gane dan babu yanda za a iya gane kuwa <laughs> amma kuma ba ganin haka zalunci ne kai kai gaskiya kina da matsala ki a ki mutum bai isa ya kawo miki magana ki saurare shi ba kin dinga haka haka haka haka haka ki me yasa ki irin wannan maganan ne kin ga a bar wannan zancen ni babu na kawai ki je ki shirya ki to mu tafi ni na shirya jiran ki na kiyo shikenan to amma fa duk da hijabin nan da kika saba kin yi kyau Allah kawata Allah kuma dan Allah ni zo mu ji ni na gaji da wannan hijabin ma gaba ɗaya in cire shan fita daga unguwan nan abin Salamu alaikum. Sabna. sapuna Ke. Kai. In kama kunne kin toshi ana ta sallama shiru. Daga ina haka yan mata? Hmm. Ya dai? Kuka kuma kike yi da kanki? Guga nake yi ƙawata. Ke ni baka baki ɗaya zaman gidan nan ya ishe ni. Na galabaita na ji jiki a gidan nan sosai. Ke inda Halifa har cewa za a daina samun kwanan abinci a gidan nan to Allah ya ni ba wannan ya kamun ba kin san menene na ji wani zugudi da ni da dama-damansa samira kamshi dai ya sarin kwana uku a wurin kake ƙone wallahi sauran kwana uku Tsara a wurin wannan ci ke na aibuwa da damuna idan samira ta isa shagiya nake ta kashe mun mutun nawa sannan ta ce za ta yi aure ni ina zaune a gidanmu na rantse da Allah da Annabi ba ta isa ba yana mm. kuma yau ba sarin kwana uku bikin kina na kina hauka a haba ni ce fa kawata kwantar da hankalinki ai ko sauran kwana ɗaya ne kin san waye ne wallahi tallahi sai na hana samira jin daɗi kwata kwata ballanta na ma ta samu ta yi auren kwantar da hankalinki na zo. kawata ya ne ka tsaye Tchau! gaskiya ko wallahi gayan na ya bata min lokaci wallahi ne in ba dan ba ni wallahi ya tafi ya zama, kawai haba na ta faman jiran shi ni kawai kan ma in tafi ne kawai ya zo ya dinga wani tashi isa Allah ba kin ga ina magana ko a jikin ki? to ni me zai dame ni ni fa yar yarima ce fa a sha kiɗa kin ga kin ga yana wata ba zai zo ba ko dai kawai mu tashi mu tafiyan mu ne hmm. to yanzu idan mun tafi waye zai baki kuɗin gyaran jiki kin san fa Fati? ba ta daga kafa ko kaɗan gaskiya ne kuma bana kaunan ya san ko da hanyar gidan kitso ne ko da wasa da zaran ya sani ni da kaina na jefa kaina a cikin bala'i na san haka tunda kuka kai wannan matakin ai ya kamata a ce kin saki jikinki saura fa kwana uku kacal fa ki zama tasa kin ga barin lallaba in samu zai in je in same shi to Allah ya kiyaye ranar tonan asiri kullum wannan fuskar in za a zo mun ita sai a zo mun ita a ɓoye iya kamata a ringa buɗe min ita ina ganin ta don in ji daɗi in ji sanyi a cikin zuciyata. kwantar da hankalinka saura kwana nawa ne ma har sai ka gaji da kallon fuskar tawa. wannan fuskar ai wannan fuskar har duniyan nan ta naɗe ba zan daina ƙin ganin ta ba ina ba zai yiwu ba an matso mana kusa da ni. yaya gida ya kuma aiki lafiya lau alhamdulillah ah, game da alkawarin da ne miki ne wani kika ce in ciro miki kuɗi a account ɗina za ki sayayyar kayan da za ki raba shi na ɗauko miki na kawo miki na gode kuma da kanan yanzu ina so zan wuce ne zan je in wa in gidan mu sayayya da ba za ki damu ba zan so ki raka ni domin mu je mu sayayya tare sai in dawo da ke gida daga nan sai in wuce ai walla ba zai yi ba saboda yanzu babana idan ya ganna a gaban mota ai sai ya min duka kullum kina mun magana baba din nan kullum kina mun magana baba amma ni ban taba ganin baba ya zo nan ba tun da nake zuwa wajen ke hira <laughs> ai zuwan shi haɓo ne a kowane lokaci zaka iya ganin sa kaga ban nan mutu maza su kai ni ba mata ba yanzu dai ko zan ci sai ka dawo to shikenan baranji ji sai na dawo awa na rage yan awanni ne ba. Amu ah, alaikum salam. Lafiya kalau alhamdulillah. Lafiya kalau yan mata. Lafiya kalau yan mata. To me za ka kawo? Tumatir za ka bamu da tarugu da albasa. Sai ka bamu wannan me suna wannan abin nan salad. Salad. Salad tabbas to masha Allah ai an samu bari a baku. Ga dan kyauta mana. Ai tun daga can baya muka ji labarin sauƙin kayan miya ne shi yasa muka zo mu siya. Ai in dai arha ce ana yabo na unguwan sosai malam kamar da ne an gwasu sabi ga kamshi ko nan kwarai kuwa ko ba wannan tsinanniyar yarinyan ba ai nan ne unguwar su ah ku yi hakuri fa ban san ko yar uwar ku bace ah, mu ba kawar mu bace babu abin da ya hada mu da ita yanzu kai kaga mun yi kama da wanda zamu yi kawance da wannan la'ananniyar yarinya ai ni ma daga ganin ku na san ba kuma yi kama da wannan yarinyan ba um, aka ce wai za ta yi aure haka ne wallahi mu dai haka muke ji amma har yanzu babu wadda zai ce miki ga wadda za ta aura din ko kuma a'a ga wacce yana da wata masaniya akan auren amma mu dai abin da muka sani ko yau muka samu labarin wadda za ta aura ba za mu bari mutum da lafiyarsa da ransa ba ta zo ta kashe shi sai mun gaya masa gaskiya abin da muka sani kenan um, nawa ne kudin to ga dubu ɗaya ya kama a ba canjin ba ai haka a ba wani abu <laughs> amarya za fa ki haɗu fa za ki gigita mutane dama ya lafiyar kura barantana ta hauka <laughs> ai dole ne mu wanke maza shekara nawa ana sa ranar kamshi mahasada da mazga na rusawa ai dole mu ba mara kunya Ke dai bari kawai kawata hmm. Ai kowa ya ga giwa da namanta ya ganta. Gaskiya zan so a gayyace ni wannan bikin saboda na san za a wataya. Za mu tashi. Kinga, ni fa biki na babu get. Duk wanda zai zo ga hanya nan. Abin da nake so da kuma yanzu ana gama shafa min wannan abin tashi zan yi rabawa kowa da ke nan wajen aibi. Eh, kamshi wai yaushe za a kawo min sirikin nawa in gan ba za a kawo shi gidan hajja fati ba ya zo ya kwashi gaisuwa hajja fati ke ni yar ubana ina ni ina kawo shi wannan gidan naki da yake mutattara salon a zo a min sama da fadi ko kuma a min sakin da babu ruwa kinga in an yi auren kyaje ki hadda ki ji gashe da sirkin ki ya ma fula da ai lalle da gaskiyanki ai yanzu zamani ya canza mata suke kai kansu gurin maza shi sa nake boye nawa ai kaman budurwa ta yi cikin shege wai ma'aikacin gwamnati ne ko kuma dan majalisan garin nan ni kin san me har da kina da matsala wallahi ki kin ga ba kowa bane shi ba dan majalisa bane ba wannan ma'aikacin gwamnati ne custom ne kuma sunan shi awal iyakacin abin da zaki iya sani kenan akan sa jafati kamci kamci ai dole mu shiga ciki a ƙara sadil nan dan kin san ba zai yiwu daga waje ba wallahi rana ma nake ci na gaji to ku ba ku gaji ba kina ganin fa ba inda ba mu duba fa a cikin unguwar fa duk wanda muka samu ko muka tambaye shi akan ya ba mu labarin kamshi sai ce basu ma san batun auren ma ballanta na labarin ta kuma an ce wai kakarta yau kusan sati biyu ko wata ɗaya ba ta gari gidansu ma gashi na a kullum ya sani ma ko ƙarya yake mana ke ga aibi kun gani da sunan samira a ciki ke wanda ba za labarin nan ba za ta yi ƙarya ya da labarin nan ba za ta yi ƙarya ba sai in akwai wata jikakkiya walau sun tattara kayan su sabban garin ne sun je can garin a ɗora mata aure a can su da. Don ka ke na aihuwa da damun. Billahi lazi la ilaha illahuwa na rantse da Allah ba gari suka bari ba ko gwangwan duniya Samira ta bari sai na bita domin ba za ta taba yin aure atika ni ina zaune ba. To ke yaya zaki? me zaki a nan bayan ba wanda yake so ya gaya mana abin da yake tafiya a cikin al'amarin duk fa wanda muka tarki ga daga wancan unguwar muke mun zagaya ta wannan layi mun ga mun layi na 22 a nan ga rana ba wanda fa yake so fa ya gaya mana komai fa in ba haƙuri muka ba ya zame. na gaji ai ne na san kun gaji in na ce ba ku gaji ba na muku ƙarya na san kuma iya ƙoƙarin da kuka mun amma in na ce ba ku mun ba ba muku adalci ba in je kun gaji ku koma gida ku zauna ku huta ni zan daura daga nan kawai haba haba ba zai yi ba ai wannan abin duka yi wa kai ko ba haka ba taimakon juna ne ni na tabbata in damu ne wani abu ya same mu wallahi safin abin da za ka siya ku wannan ni kun ga ku yi haƙuri ni fa ba ca ne fa na gaji wa fa kawai ni na ga mu daina lalube a cikin duhu ne ko ba haka ba wai shin ban ji motsin safana ba ko bacci take yi ne kin san ba na son baccin la'asar ba bacci take ba ta dan fita unguwa ne kuma kaga har yanzu bata dawo ba unguwa wacce irin unguwa kuma shin ba na faɗa miki cewar ta ƙara fita ko ina ba ba tare da izini na ba me yasa kika bata ta tafi ko dan kin rena ni ba haka bane alhaji allah ya baka haƙuri wato yarinyar nan ce ta kakawarta ta zo ta roƙe ni don allah in bata talaka ta ban yi tunanin za su ka har yanzu ba su dawo ba kaga har yanzu ba ta dawo ba ta yaya za ta dawo dama abin da take so kenan ai ba za ta dawo ba kuma abin da nake faɗa miki ba na son mu'amalarta da waɗannan yaran domin su ne suke rusa mana tarbiyyar da muka ɗora ta kuma abin da nake guje ne idan baki bani haɗin kai ba wajen gina tarbiyyar yarinyar nan wallahi wata rana ke ce za ki da na sani amin wa daga ina kike naman daga Gidan biki ne mun je gidan bikin wata ƙaurin. Ina mun baki! Mun ba so kike babban laki ba yanzu. To bari ki je in faɗa miki. Daga yau ban yadda ba ki fita konan da kofar konan da ina. In dai ba zuwa karban magani zaki ba. Idan ko kika kuskura kika fita ranki sai ya faci. Abar Safina. To kin ga yanzu gashi abin da kika ja min ko? Gobe za ki ƙara tambaya ta kice kina son fitar. Ni ina tausaya miki, amma ke ba kya tausaya wa kanki. Bare ki tausaya mu. da an tsale miki faɗa sai ki haɗa rai ki ɓata rai baƙi ba ne hmm? ki daga tunani haba can kamar yaro faɗan yau ban na gobe da kuma sai an ma mutum faɗa awata hmm? kin gani aljannan duniya yanzu a nan fa zan zauna gaskiya ne na na gaya miki Allah ya kashe ya baki awwal kuma awwal a hannunki yake sai yanda kika yi da shi haka ne gawata mutumin ma da zai aure ka sannan ya zo maka irin wannan kayan ɗakin haka amma fa sai nake ganin yi ka ba za mu samu matsala ba ko gawata matsala me kuma ya faru wai san me ya faru a'a ba sun kawai muna cikin taɗi da awal muna tsaye kawai sai ba ga malam abu ya zo ba ya zo yana wani durku samu idan Allah in bashi kuɗi ya sayi sigari kawai abin da Allah ya sa ya taimake ni hankalin awal gaba ɗaya ba akan mu yake ba yana cin yana tawaya da abokanansa amma baki san yadda na ji kunya ba ni tsamo tsamo na rasa abin da ke min daɗi hankali na yi tashi sosai in ga lallai tsallake rijiya da baya ƙawata <laughs> ai na gaya miki kuna da yan uwa a ƙauye ki gaya wa kaka ladi ta je ta ebo su ko nan gidan ne su dawo su zauna amma kuma ke kin ki akwai abin da baki ganewa kwata-kwata ni fa banda da mahaifiya mahaifiya ta rasu da a wajen mahaifina nake mahaifina shi ma ya zo ya rasu to irin ɗan uwansa tun suna zuwa wajena suna min faɗa in zauna suna min faɗa in yi aure har abin ya zo ya gagara gaba ɗaya na daina ganin kowa kowa ya daina zuwa wajena yanzu kawai in je in kira su in ce musu zan yi aure su zo kin san ba zuwa za su yi ba to ba ma wannan ba takon in kira su in ce musu zo gidan nan su zauna kin san ba ma abu ma mai yiwuwa bane kwata-kwata batula kin san ba za su yarda ba sai su ce mu je wancan gidan kin ga ko idan muka je wancan gidan asirin da muka daɗe muna lullubewa ai ya riga ya buɗu kuma fa gaskiya ne kawata ya zaki da matsiyacin tsohon nan buba kin san fa ya samu lagonki ya ta takura miki kenan babu yanda zaki kana nawa ne mai yayi amarya zai cinye abarsa ai da zaran nayi aure to zan gaya musu babu ni babu su har abada dan ma sai ne kowa daga cikin su wani su rabu da ni Allah ya kyauta yanzu ki tashi mu wajen masu naɗin gwagwaran nan domin na fi son mu kammala komai a hannunmu dan ma wannan angon naki ya kwafsa mana wai shi ustas wai baya fita fati to kuma gashi zai auri ustaziya ke rai da shi wace ustaziya <laughs> ya same duk sun kashe wayoyinsu Abba. fita za ka yi? Eh. kuma ina so na je gidan kitso kuma ba ni da kuɗi. Duka duka kwanan ki nawa da zuwa gidan ki nan. Abu na kai sati biyu ta Sati biyu? To kaga ni da yake ba ma rike lissafin nake ba ni ban san ko kwana nawa rabanta da kitso ba. To ni yanzu ba wai zuwa gidan kitson ba ne ko kuɗin da zan bayar shine matsala ta. Eh. A'a daga can an tafi gidan kitso a tafi yawo. Shi ne ba zan yarda da shi ko kuma ta koma wannan gidan da suka je suka yi wannan gwarama a can to ne ba na so haba duk gidajen da kitsan da suke unguwan nan ta ce sai ta je waccan unguwar ai ba za ta je ba ko ba zan je ko ina ba to babu damuwa a sauri kuma a dawo daga nan ba na son in jikin tafi wani guri Allah ya sa amin Atika don Allah don annabi ki shirya. Na san halinki ne, yanzu haka na shiga gidan su Zainab ɗin. Ki shirya mun yi waya da Ruma Sa'uma ta ce mun yanzu nan ta gama shiryawa ita. dan Allah dan annabi ki shirya na san halinki Kawata akwai labari wallahi na gaya miki ki bari mu haɗu kawai wallahi an samu ci gaba sosai ma akan da wallahi to shikenan dan Allah ki shirya aha to wani labarin zan gaya miki umma ina wuni lafiya galau. na gajiya ya baba ta lafiyan ta galau ta ma ce a gaida ki aha Har na kabu in ji labari. Ke, tashi fa zaki mu tafi gidan kitso. Gidan kitso kuma? Gidan kitso. duk wani abin da muke nema a bakin Hajji Fati za mu same shi saboda kin san ba inda Samira za ta je yin gyaran bikin bikin ta sai gidan Hajji Fati. Good. Na ji daɗin wannan labarin. Yanzu bari ba wanki ƙarar wanki nan ba ba ta ƙara samu. Eh, da yake kin aje baiwa ko? Wallahi Zainab ba ki da imani. yanzu ni da na haife ki baki yi min wanki ba sai ke zama wanki ko ba ba wani abu bane dan kin yi wanki ne yanzu zamu mu je mu dawo to wai ma ina za ku je yanzu da ranar nan umma fa ba wani waje za mu je ba gidan kiso za mu je mu dawo yanzu nan ƙarya kike yi yanzu nan na gama jin kina ka sauran kawayen ki waya kina kina kina kina gaya musu ki wallahi ku daina faɗa wallahi ba faɗa bane Allah gidan kiso za mu je ku fa mata ne fa idan kuna faɗa ya haya mm, za a gan ku a sha'awa aure ku hmm? gara ma ke an taɓa shafa miki lalle su kuwa nan ba ni labari ummaki na fa san damuwar ummaki min zan na dawo biya <laughs> yanzu na ji zance ko umma haba sai kin gane abu mun ta ta mai dami kullum zo mu je Wari me nake ji haka? Shuri. Warin me nake ji haka kamar ta sigari? Haba, Hajiya ba sigari ba ce wallahi, mu dai kawai muna hutawa mu ne anan kafin ki karasa kitson. Hutawa? Nake jin warin sigari? Shuri, ban kaba doka a gidan nan ba nace banda shaye-shaye? Haba, Hajjaju. Kar ki damu, ki mai da komai ba komai ba. Kila wasu ne a waje kawai suke hutawarsu, amma ba a nan bane ba. Hmm. kawai a janyo min salalan tsiya bayan gidan nan da kyar aka bani shi ina ma na ajiye abu Me nake gani haka? Safuna? A Fati? Ni ne wallahi ba wata ba. Ki ga ban yi fushi ba na zo gidanki ko? To, <laughs> magana duniya ita sai a hankali ya muka ji da haƙurin mutuwan mijinki hmm. wata hmm. ai haƙuri ya zama mun dole ko da hmm. Allah kin ji kin ga tsifa na zoyi ban san me sauran suka zoyi ba sannan kuma da neman labari labari wani irin labari kuma wai da gaske samira za ta yi aure <laughs> tabbas za ta yi aure gobe ma in allah ya yadda iwar haka an ɗaura wa samira aure don yau ma suke fati da kamu da fasatu sosai ya zama dole a jafati san wanda za ta aure wannan ba matsalar ki bace ba ba abin da ya shafe ki ba ne. ba ba kawata ki kwantar da hankalinki mana hmm? Ke kin san ba a min aiki sai na biya don gudun kada wata rana a yi mini gori. Shi yasa na ware miki kuɗi naira dubu biyar na biyan ki hakin bani labarin <laughs> daɗi na da ke safuna in kina son abu baya miki tsada kin ga yanzu dai zan gaya miki sunansa da aikinsa shi kuma ban san waye ba good ya sunansa a ah? in ji dumus kisa an ce ɗin yamma kawo ta nuna a hannunsa su muka fito buɗa oh, ya na ga sauran ɗaya to haicin da na iya baki hudu ɗayan ba zai gagari ni ba kin yadda ina bin ki bashi na ji hajja fati kin san ni ai kamar yunwan cikin ki ne eh yanzu dai sunan mijin awwal shi kuma sana'ansa custom ne awwal awwal kun ah. yadda ta ce sunan shi awwal kwarai eh ba mu gaggaisa ba eh. eh ku kuma kitso kuka zo ko kuma an zo kwasan labarin ne ku dai in aka ga zara za a ga wata duk kuna tare da a'a to muna yaushe za a zo a dan gwangwaje biyu ko kin kashe dan masu gida mutane sun taru an waye kawai ake jira a daura miki aure ai ba sai kin faɗa ba ni da kaina ina ji a jikina na yake kyau wai me ya hana daura auren har yanzu ba daura me kike ci na maka na zuba kawata saura fa kiris ba daura auren nan fa kin ga yadda kika yi kyau kuwa ai wallahi Nanaye. Kya dai ji da shi. Amarya amarya. Ango ya faɗa da bakinsa ba saƙo ba ya fasa wannan auren. Me nake ji wannan banzan na faɗa? Ango ya faɗa da bakinsa ya fasa wannan auren. karki tashi ki sauna kin ga ana ki kwanta ki kwanta kin ga ana miki karin ruwa ne kar ya samu miki wani kun matsala me ya kawo ka nan me ya kawo ka waje na azzalimi macuci mai yaudari bayan ka riga ka gama bata min lokaci Allah ya kai ki karasa ni fa ban ce ba zan aure ki ba kin san na san ki Samira kana nema kar yana min hankali ne me yasa kake son kare na ma hankali kana nema ka ce min abin da marokin na ya faɗa ba gaskiya bane ƙarya yake yi gaskiya ne amma ba haka ba ne ni na ce a wa al'umma an ɗaga wannan ɗaurin auren zuwa wani lokaci shi kuma ya ce na fasa saboda ka ni ba haka na faɗa ba kin san kin san ina son ki naji me ya bambancin aikin da ka aikata da abin da kuma ya faɗa ai duk ɗaya ne ba bambanci ka cuce ni ka cuce ni <laughs> Allah Allah ya isa tsakani na da kai ba zan taɓa yafe maka ba ayya ayya ayya nukwa bai ban zaton za ki faɗa haka ba yanzu da kin jira lokaci ban gane ba me kake nufi da ni ne wai awwal yawwa haka ya kamata ki tambaya samira ina so mu yi wata muhimmiyar magana tsakanina da ki wannan kuma maganar ita ce za ta tabbatar da yiwuwar aurenmu ko kuma akasin haka washin samira su waye iyayenki mahaifa ban gane ba kamar ya ba ka gansu da idanka ba tabbas na gansu sai dai ina da shauko a kansu kuma zuciyata tana wasu wasi awal bakka da wani dalili da zaka zo da ka kare kanka a waje na bakka da shi ka riga ka cuce ni ka cuci rayuwata Allah ya isa tsakani na da kai ina son ki Samira ina so mu zamto ma'aurata amma sai dai hakan ba zai yiwu ba saboda ina da wani kulli da yake cikin zuciyata wanda sai kin warware mun shi lokacin da muka zo gidanku ɗaurin aure mun shawo kwana dab da ƙofar gidanku na ga ɗaya daga cikin ƙannan mahaifanki da kika gaya wannan tsohon ba ina ga kamar mu yake kokarin tsayawa kawun samira ne Allah ya sa dai lafiya to ai ni shiga tasi ce na ga ba ta ba assalamu alaikum alaikum salam kawo ina son ganin ka ba da ma. Sako ne karanta. Salam, Malam Awal. Mun ji labarin za ka auri Samira. Shin ka san tana ɗauke da cutar nan mai wallahi tallahi da abin da suka gaya maka ƙarya ne wallahi ba gaskiya bane awal kake da abin da suke cewa wallahi ba gaskiya bane samira yaya zan ki yadda da abin da kawun ke faɗa bayan ke kika gabatar min da shi a matsayin kawun ki kuma ki kan yadda bas ina son na yi kuskure ana amma da Allah ka yafe mu sai na ɓoye maka iyayena amma ni gaskiya babu abin da ya ɗani da shi makocinmu ne ni ba kawuna bane ba ki bane ba ba kawuna ba ne makocinmu ne babana ya ristin ina yarinya yan uwan babana da kowa namu yana ƙauye ni kuma tsoro ne ke karin faɗa maka ka ce ka fasa aure na amma don Allah ka ya haƙuri wallahi sai yanzu nake da daman abin da na aikata ba daidai ba ne na yi haƙuri ya wuce amma ga wannan ina so ki ɗan karanta min ita da Allah ki karanta mu wallahi abin da suke faɗa maka wallahi ƙarya ne wallahi tallahi awwal wannan ba da gaske bane na san dai na maka ƙaryar iyaye na maganar da suka faɗa da iyaye na da gaske ne amma wannan wallahi ƙarya suke min wallahi ƙarya suke min na ji daɗin wannan maganar da kika gaya min Samira domin da ya kasance gaskiya da ni ne mutum na farko da zan fara shiga uku saboda na daɗe ina neman matar da zan aura ban samu ba sai a gare ki to kuma wannan bayanin naki yana gamsu da shi na kuma aminta saboda haka ya wuce zan aure ki dan Allah zaka aure ni a da gaske zan aure ki sai dai akwai sharaɗi ɗaya sharaɗin shine sai an mana awon jini ni da ke a wannan asibitin irin gwajin jini wani irin gwajin jini ni gaskiya babu wani gwajin jini da za a yi in zaka aure ni kawai ka aure ni in ba za ka na na auren gaba ɗaya in dai sai an yi gwajin jini ba zan aure ka ba ya kamata ki sani Samira koyi labarin cutar da kike tattara da ita ba zai amfana miki da komai ba illa ya ƙara nesanta ki daga ubangiji da kuma fashin ubangiji a tattare da ke waɗanda suke ɗauke da wannan matsalar sun yi ƙoƙari sun haɗa ƙungiya suna aurace ne a tsakaninsu don su taimaki junansu tuni ne wa allah godiya da ya tsallakar da ni daga cikin tarkonki na baki lafiya sai an jima na manta maganar allah ya isa yanzu tsakanin ni da ke waye zai wani allah ya isa to amma ba zan miki allah ya isa ba domin in ne miki kin ga na ƙara ɗora ki a hanyar da za ki ganta ki lalace ni kuma ba haka nake bukata ba sai in miki fatan ubangiji Allah ya shirye ki Allah ya shirye ki Allah ya shirye ki zuba wajen tsohon najirin yana jin yana jira mace kai masa dubu biyar ko bayan bukatun mu ta riga ta gama biya ya ji asalinsa wai gashi mai wayo ya ci anan kuma sannan ya ci a can ina ma zai magani ni fa kawaye na ba da abin faɗa muku sai dai kawai na muku godiya godiyan ma ba za ta kwatanta a gona ba saboda kun nuna mu matukar kauna akan wannan abin da muke yi karki da mu kawata ai wa kai ne kin san annan jama a ce ina nan samira kamshi za ta ji fasa auren nan kin san an labari cewa da ta ji ya ce ya fasa faduwa ce ta suma Ashe ba daɗi ma hukaci ya ci Kana tsammanin duk karuwancin namu bai danna nata ba? A wannan ma kaɗan ta gani. A'a za ce ta ba. Ina. Ajiyar za ta tabbatar akan cewa karuwancin namu ya. Faɗa da aljani ba ni ba. Kai jama'a. Haba. Kuna ta ihu da hayaniya kamar kuna gidan biki yanzu da alhaji ne ya dawo me kuke zaton zai faru? Na wuna hajiya. Lafiya lau. san da abinci muke ci kyarfe mun min baki ke da ba a ka da ke a zance to wallahi ina gaya muku san ku alkafa ku tashi ku kama hanya ku wuce gidajenku tun alhaji bai zo ya tar ku a ba ya kamata a ce kin daina kukan nan ki duba fa ki gani tun safe fa kike abu daya har izuwa yanzu baki daina ba awwal kuma ya riga da ya tafi kuma tafiyarsa ba tana nufin daina rayuwarki bane ba ko kuma daina numfashinki batula ba za ki gane yadda nake ji a cikin raina ba ne ba za ki gane zafin da nake ji ba shi kenan ni ba zan yi aure ba sau nawa ake zuwa aure na ake sauke min sau nawa ake zuwa aure na ake fasawa wannan wani irin abu ne haka me na musu ni kadai sai a layin da aka saka min ido me yasa kan ba a saka mata unguwan na ido ba sai ni kadai su gaya mu me na tsare musu ba ke kaɗai ba ce ba macen da aka sa wa ido a garin nan duk macen da take wata yawa fa ana sa mata ido da a ce za ki ji shawara ta mu tattara kayan mu kaf mu koma abuja domin abuja ya fiye mana nan kin ga abuja babu sa ido ba ruwanki da kowa don babu ma wanda ya san ki baranta na ya sa miki ido mu koma can kawai gaba ɗaya batula kenan ni ba zan aure ba yanzu kenan Ni ba zan aure ba kike nufi. Ba zan aure in haifi ƴaƴa ba kamar yadda kowace mace take haihuwa ba. Ba zan yi ba kenan. Rayuwar da bana so dole ita zan yi. Wannan irin abu ne haka. To ina son gaya miki wallahi wallahi wallahi tallahi kenan. Duk wanda yake da hannu a cikin wannan abun wallahi sai na yi maganin shi. Ta yaya? A ina ma kika san su barantana har ki ce zaki ki ɗauki fansa a kansu. Munafukan nan fa yawa gare su wa kika sani wa za ki tunkara a yau ba sai gobe ba wallahi sai na ɗauki mataki kafin in garin nan kuma sai na yi maganin ko su suwaye wallahi zo